ta kin san cewa na iya ɗauka kin san cewa na iya iba na na kamar ya tsabar renin nan idan uwarka nake idan wata eh daga can nake yan uwata to kai ba kai ka sani kuwa ni eh dalla malam kai ba uwata ba kai ba ubana ba kai ba kakata ba ba ajje ni kai ba ba haya ka ɗauko ni ka kai ni gidanka kake ban abinci ba hanya kuma ba ta uwarka bace ba ta ubanka bace ba ta bace ta Allah ce ta gwamnati kawai na ta shi kenan wai daga ina nake daga inda ka aike ni nake ina ruwa na da kai waye ni ka san waye ni ai babu wani wani wanda ya fi wani a gurin Allah sai wanda ya fi wani jin tsoron Allah amma na yi kuskure dan Allah dan annabi dan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ya haƙuri dan Allah dan annabi kai hakuri kai mun kai mun aikin gafara ni ka zaga wallahi ba da kai idan kai na zaga shege nake kai na kai na na zaga ni na isa in zage kai na ni na ni dan Allah dan annabi kai hakuri kan maka zauna kai hakuri maka zauna kan maka zauna zage ka miji zage kanka miji ofisa dan Allah kai hakuri wallahi billahi to ni wallahi sai maka sun wallahi kai yau idan kaga wani a hanya ina tafiya to ai na ba kai na zaga ba saurare saurare ka ji yau idan kaga wani hanya tafiya idan yi magana ka san me za ka yi wallahi eh, wallahi tallahi ba yin kaina bane wallahi shedan ne ya jawo mu sai na gaya mai ya ya rabu da ni wannan mai zaka wannan wannan wannan mu sai a gaba dauki bencin mu je a gaba Allah Allah wallahi ba wallahi ba ba ma mutum ne masu kuma ma kawo mutum ba sai yana su ba tunda kai ba ka bi tani zan kai zan ma mutum ba إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا وسبحان الذي بيده ملك والله العظيم مسيد أكيد مسلم بروزنا أكاسم يا رسول الله wallahi tallahi wallahi na makarantar addinin musulunci da kai musu a can ka bi shi mana wallahi jillal azimu za ka ran wanda kuma ka san zan bar shari mu ci mana ba ba ka ci ne kai ɗauke mu ci mana zan maka rashin mutunci wallahi wallahi tallahi matsar mama ta ce matsar mama ta ce ina maka ina maka magana kana wani wai dan Allah dan Allah mace dan ya rasu kuma mutunci maka matsar mama ta ce matsar mama ta ce matsar mama ta ka matsar mama ba mutum ba mutum ne tanka da ni a je mu je mu je dan annabi. Yo take da Allah manta.